Tsiya. Maɗaurin ki ɗaya. Masu sauraron tsintsiya maɗaurin ki Assalamu alaikum, Jummai Ali ce daga birnin Washington DC, ke farin cikin gabatar da wannan shirin. To, kamar yadda kila ba za ku rasa ji ba rundunar sojan Najeriya ta yi zargin cewa wasu iyaye da kansu suke bai wa 'yan ƙungiyar Boko Haram 'ya'yansu domin a yi amfani da su wajen kai har haren ƙunar baƙin wake. a saboda haka ne muke ganin yana da muhimmanci mu sake jaddada muhimmancin baiwa yara tarbiyyar da ya kamata kamar yadda muka taɓa gabatarwa a wannan fili kamar haka. sunana charity kande garba ni ne north east co coordinator na interfaith mediation center north east region gaskiya a zamanin da muka samu kanmu yanzu matasa suna da rashin tarbiyya sosai matakan da nake gani da ya kamata iyaye su ɗauka shine a nuna ma yaro tun daga farko a gida domin tarbiyya daga gida ya kamata yaro ya fara samu kuma tarbiyyan nan ba sai an bari yaro ya girma ya kai a ce shekara goma sha kafa nuna masa tarbiyya ba tun yaro ya san hagu da daman shi musamman kamar a ce shekara hudu zuwa biyar haka ya kamata kamata a nuna ma yaro girmama na gaban shi sannan kuma idan yara sun girma kamar sun kai irin shekara sha biyar zuwa ishirin nan kaga lokacin balaga lokacin sha'ani suna da wuya Abun da iyaye ya kamata su yi shine janye jiki daga jikin yaran nan ba ya kamata iyaye su jawo yaran nan kusa da su su mai da yaran nan abokanan su domin me za su yi abokai a waje to abokanan su na wajen nan kuma za su iya su sa su abubuwan da bai kamata ba amma idan iyaye sun sa ƴaƴan su zama abokanan su za su iya su musu magana su ji za su iya kawo musu maganganun da suka samu a waje za su ga musu a'a wannan bai kamata kamata ba wannan ba daidai ba amma idan baka yi aboki da yaron ka ba baka san me yake a waje ba za ka san yadda za ka tabbata da shi suna na hurairar muhammad abin da iyaye ya kamata su yi ne. su san dawa dawa yaran su suke fita da su Wa inne ne abokanayen yaran su ina suke zuwa sannan su sa lokaci idan karfe tara yayi ka bai dawo gida ba ko yar ka bai dawo gida ba to ka nema ka tambayi dalili me yasa bai dawo gida ba sannan kuma su san makarantar da za su sa yaran su don akwai makarantu da yawa da ba su da tarbiyya a cikin makarantar malaman din ba su koyawa yaran tarbiyya kuma akwai yan iska da suke shiga cikin makarantar su ba ɗalibai ba sannan su je suna bata ɗaliban wasu makarantar so duk ire-iren wa'annan ya kamata iyaye su je su dubi menene su dinga monitoring activities na yaran su a makaranta Ta farko iyaye su ya kamata su ji tsoron Allah su san amana ne na ubangiji yaro in ya baka ya baka haihuwa albarka ne da ni'ima nasa ya hana wani kuma haka ya so ya zamana dole ne a tarbiyyatar da yaran nan ta hanyar da ya kamata misali a sa su makaranta ta addini a fahimtar da su menene addini menene illansa ga tarzoma ya ya kamata yaro ya girma sannan kuma a isar da su cewa su dinnan fa zuwa wani lokaci za su kasance iyaye na wasu na dai kenan na biyu akwai bukata a sa yara ilimin boko boko wannan shine zai wanzar da su zamantakewa da al'umma ka ba daga aji ɗaya na primary school mu'amala ne da jama'a da nuna hakuri yaro wadda kai ka girme shi shekara ma ya fi ka azuzuwa zai ladabtar da kai bayan da ka iya to na ake fara tarbiyya sannan a hankali sannan a hankali har yaro in ya kare karatun sa ya sami ko da jami'a ne ko makamancin haka ya riga ya san mu'amala da jama'a karatu zamani ya karantar da shi hakuri ya karantar da shi hanyar da zai bi ya zanna lafiya da iyayensa da duk wani jama'a zuwa gaba har ya zo ya aure shi ma ya zama uban wani. hajja dawowa goba na mace yana da kyau in ta tafi ba kwa tare addu'a ka shine babba sannan kuma ya na mace ta zama abu kawar ke uwa ya na mace nan kawa ce domin duk damuwanta kuna tadin nan da daidai zaka gane in akwai inda take son ta kauce duk zaka gane kuma tadin da ke nan yana ilmantar da ita don kana gaya mata abun da bai kamata ba da kuma abun da ya kamata a yi in wannan ba ki zan ce to wannan fa hanyar da kike doka wannan ko kuma ka wannan da kuke tada ita nan tadin da kuke da ita nan ba zai abun nan naki ba don haka ki canja kawa kuma da namiji shi ma yana yana da kyau mu ido irin abokan da suke tattare da shi eh, domin ka san yanayin zamanin mu yanzu nan yan mazan din shaye-shayen nan ba ma abin da ya fi muni kamar shaye-shayen nan in har zai je samu wani aboki ya bi su su je su kama shaye-shaye ko kuma su je suna ta barna a gidajen mutane bai da amfani sunana Aisha Idris to hakika ba za a ce iyaye ne ga baki ɗaya da laifin ba don wayansu iyaye ne suna kokari wayansu ne dai akwai sakaci especially yaran masu kuɗin nan su sun fi ɓata 'ya'yansu fiye da ƴaƴan talakawa saboda za ka gani masu talakawa suna ƙoƙarin tarbiyyantar da 'ya'yansu amma idan suka fita sai ka je ka gani wani yaron in ya bijire maka yanzu kamar a zamanin yanzu har akwai wani kira da ake ma yara ƙanana wai 'yan shila da aka samo mana yanzu za ka ga yara ne ƙanana sun bijire sannan kuma environment irin yanayin guri yana ɓata yara saboda in ka tarbiyyantar da yaranka in suka fita wajen sa'o'insu sai ka ga sun sauya sun zama wani iri abu daban. Muna so mu ji haka na iyayen tabbatar da cewa sun ba ma 'ya'ya tarbiyya na gari saboda sai ya samu tarbiyya na gari ne shi ne za a samu kwalafa da su wajen bangar siyasa ba amma mutum baka ba yaro na tarbiyya na gari ba ya kasance ya lalace da gida shi to shi zai ba dan siyasa dama da ya amfani da wannan yaro ya kasance ya mai da shi da kwasa da zaune tsaye da kuma kawo shi lafiya ba al'umma don haka ina kira ga iyaye kamata san da su irin irin tafiya na kai amma bai kamata a dinga mai da matsalar kan cewa ɗan siyasa ne kawai siya ba don dafa. ɗan siyasa ya mata dama ne ya samu wani yaron da ya riga lalata amma ya samu yaron wanda yana sunana asma'u aliyu ne ce shugaban kungiyar tallafa mata musulmai da marayu ta najeriya ta jihar adamawa akwai wani abu rashin jawo ƴaƴayen mu kusa da mu ba ma jawo ƴaƴayen mu a kullum ƴaƴayen mu suna nisa to wannan abu ina gani iyaye mata wannan abu yana kawo rashin fahimta har ya ma muke tarbiyyar ƴaƴan mu domin da zarar mun ja ƴaƴan mu jiki za mu san wani hali suke wani irin abokan suke tafiya da shi da wa suke harka daga nan za mu san wani irin tarbiyya zaki ba ma ko wani irin eh, goyon baya zaki ba ma danki ko yarki don haka wajibi ne mu iyaye mu sani cewa lalle mu jawo ƴaƴan mu sani damuwar su mu saurara sannan kuma ki rinka nuna masa Allah abinda Allah ya ce da kuma abinda Annabi ya ce wannan shine yawan faɗa da yawan duka duk ba shi bane nuna masa Allah idan ya san Allah yana fahimtar matsayin Allah to da ikon Allah ga tarbiyyar danki zai tafi yadda ake bukata sunana Joseph Zamdayo na daya zan ce zaka ga lokacin da yaro ya kamata ya zauna tare da iyaye to ba a samu attention na iyaye eh da za a samu iyaye iyaye suna wani harkan su daban a waje musamman ma yanzu wajen gidan shaye-shaye wajen karta yara ba su samu zarafi da za su zauna tare da iyaye domin su samu ba'asi daga wurin iyaye wata rana iyaye za su zo gida yaro ya riga ya barci wata rana kuma in yaro ya tashi daga barci iyaye sun tafi to da wuya yaro ya iya ya samu ya fahimci abin da duniya yake ciki haki na wajen koyar da yara na addini iyaye suke da shi idan yaro ya tashi da tarbiyya ya san addini ya san baban ya san attention na baban a gida to yaro ba zai iya fita ba domin zai fita ma baba zai tambaye shi ina za ka je saboda haka duk lalacewar al'amura yanzu duka a hannun iyaye ne a hannun iyaye ne ko da shike akwai waɗansu yara da suke fita a kashin kansu suna samu attention na baban amma sai su je su lalace daga waje ko a makarantu wannan kuma sashin daban ne amma mafi yawa 75% daga iyaye ne problem da yake same mu yanzu yanzu kana ganin cewa me ya kamata su musamman don ka tabo wani batu na yara da basta gaban matasa da basta gaban iyayensu gaskiya iyaye ya kamata su koma ga Allah kowane mutum ya shirya kansa domin Allah in ya baka yaro ya baka amana ne domin zai tambaye ka ranar gobe kiyama yadda kayi da 'ya'yanka because baka bashi attention ba kuma ba a baka yaran nan domin ka wulakantar da su ba wulakantar da 'ya'ya hatta waɗansu mutane ma yara ba su girma a hannunsu sai ka ga suna girma akan lai barkatatai haka duk fault na iyaye ne lafiya ginshiki na zama bisa lafiya ɗan uwana mu zauna lafiya a rayuwa ta zamo ɗan tafiya ɗan uwana. Masu sauraro sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu, kada a mance sai da zaman lafiya ƙasa za ta ci gaba. yaramu muzauna